Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Wata kazaman ambaliyar ruwa ta afku sakamakon gocewa tafkuna uku a kudu maso gabashin Colombia ta ratsa garin Morocco cikin daren ranar Juma'a lokacin da mutane suke barci ta lalata gidaje da gine-gine ta kuma kashe kimanin mutane 200. Shugaban ƙasar Colombia juan manuel santos ya ziyarci garin da ke kusa da kan iyaka da ecuador jiya asabar ya kuma ayyana dokar ta ɓaci santos ya yi gargaɗi da cewa mai yiwuwa ne adadin waɗanda suka rasu ya ƙaru ya ƙara da cewa ba mu san ainihin adadin waɗanda lamarin zai shafa ba jami'an cibiyar aikin jin kai ta ƙasa da ƙasa red cross sun ce mutane 400 suka ji raunuka akalla 220 kuma suka salwanta tashar talabijin ta kasar iraki ta ce an kashe babban mataimakin shugaban kungiyar is abubakar al-baghdadi a wani hari da aka kai ta jirgin sama a lardin anbar kusa da kan iyakar syria rahoton da aka yaya yayata jiya asabar ya ce an kashe ayat a jumaili a dan kwamandojin is na lardi da dama a harin da mayakan saman kasar iraki suka kai a yammacin kasar rahoton bai dai bayyana lokacin da aka kai harin ba ba a kuma yi wani karin haske a kai ba jami'an da karin haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta ba su tabbatar da mutuwar masu tsatsauran ra'ayin ba a jiya asabar da yamma bisa ga sanarwar jami'an leƙen asirin rundunar sojin iraki rahoton ya bayyana jimaili wanda ake kuma kira abu yaya shine ministan yaƙi na ƙungiyar is Jumali wanda ya aiki a matsayin jami'in leƙen asiri ƙarƙashin gwamnatin Saddam Hussein ya shiga ƙungiyar mayakan Sunni ne bayan da Amurka ta mamaye Iraki a shekara ta 2013. Wani ɗan ƙunan baƙin wake ya kai hari cikin mota ya kashe wani kwamandan lardin Afghanistan da waɗansu sojoji biyu jiya Asabar a lardin Kos da ke kudu maso gabashin ƙasar bisa ga cewar jami'ai da kuma mayaka. kakakin gwamnatin mubarak zadran ya shaida wa murya amurka cewa an faki dakarun afghanistan ne a harin da aka kai a lardin mando harin ya kuma jiwa ɗalibai shida rauni daga wata makaranta da ke kusa galibi kuma sun ji munanan raunuka wani kakakin taliban wanda ya ce mayakan ne suka kai harin ya yi ikirarin cewa nakiyar ta kashe jami'an rundunar soji na musamman guda biyar ya ce kwamandan afghanistan ɗin da aka kashe wani babban abokin ƙawancen dakarun sojin amurka ne wanda yake aiki da kafada da su a lardin hukumomi a kabul sun yi zargin cewa mayakan haƙani suna kitsa hare-haren ne daga cikin ƙasar pakistan inda suka samu mafaka suka kuma ce suna samun goyon baya daga hukumomin leƙen asirin ƙasar pakistan zargin da islamabad ta musanta hare-haren mayakan sun karu a afghanistan cikin kwanakin nan kamar yadda aka saba gani da shigowar bazara to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sabon firaministan ƙasar somaliya hassan ali kairi ya ce yana neman haɗin kan gwamnatinsa a yaƙi da cin hanci da rashawa ya kuma lashe takobi cewa gwamnatinsa ba za ta lamunci rashin ɗa'a ba da yake jawabi a wajen bikin mika aiki ga tsohon ministan kudi ahmed aden ibrahim fateki zuwa sabon minista abdulrahman dule beli keri ya bayyana damuwa dangane da bukatar gudanar da mulki irin na kofa buɗe a ƙasar somaliya ya ce ni da shugaban ƙasa ba za mu taɓa amincewa da sama da faɗi da ƙaddarorin gwamnati ba za mu kuma tashi tsaye akan masu cin hanci da rashawa inda akwai albazaranci ba za a taɓa samun ci gaba ba. ƙasar somaliya dai ta kusa shekara 20 a jerin ƙasashen da aka fi albazaranci a duniya kuma wadda take kan gaba a jerin ƙasashen da aka fi cin hanci da rashawa na duniya a rahoton cibiyar sa ido kan yadda ake tafiyar da mulki ta ƙasa da ƙasa ƙasar somaliya tana dogaro ga tallafi ne da take samu daga ƙasashen duniya a cikin gida gwamnati tana samun kuɗin shiga kaɗan daga ɗan albarkatun ƙasa da take da shi da kuma harajin da ake sawa kayayyaki da ake sayarwa a kasashen ƙetare da kuma na cikin gida a tashoshin jiragen sama da kuma na ruwa da ke magadishu sai dai ƙwararru suka ce ana sace mafi yawan kudaden shiga da ake samu akalla mutane goma sha shida da suka hada da 'yan sanda guda uku suka ji raunuka a wata fashewa da ta auku jiya asabar a haraba cibiyar horar da 'yan sanda da ke birnin tanta bisa ga cewar ministan harkokin cikin gida na ƙasar misira ma'aikatar tsaron ta ce bom da aka dana akan wani babur kusa da cibiyar ne sanadiyar fashewar banda jami'an 'yan sanda na kirta labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Har yau shirin na nan cikin ƙasar faransa ne sai dai wannan karan muna duba matsayin kowane dan takara ne da irin tasirin da ake tunanin zai yi a wannan zaben domin ko ga masu biyar da harkokin zaben kasar sun ce an jima ba a samu 'yan takara irin na wannan karan ba saboda a lokutan baya sautari ana sanin inda zaben za ta faɗa kuma hakan takan kasance daga bisani to a wannan karan lamarin ya sha bamban kamar yadda takwaran aiki na abba sadiq wani dan jarida dan asalin nijar mazauni faransa ya shaida mani a hirar da muka yi da shi to da farko dai na fara tambayar abba ne ko me yasa shugaba faransa hollande da ke kan karagar mulki ba zai sake tsayawa takara ba domin ko dokar zaben kasan ta ba shi daman yin hakan. Lalle wannan wannan tana da ma'ana wannan tambayar tana da ma'ana sosai saboda shi shugaba Olan da shi ya so ya yi takara ya so ya yi takara sai kuma a Desamban da ya wuce ne ya huto ya ce shi ba zai takara ba. Me yasa? Horin jini shi ya rage sosai eh, da yake horin jini shi eh, ya rage sosai kan wannan iko sai ya zamanto a cikin fatin nashi ma mutane da yawa sun fito sun yi kalamai sun ce bai kamata ba ya yi takara. takara in yayi takara fatin ba zai ci nasara ba saboda ba shi da horin jini cikin jama'a to da yake haka ya same shi sai ya zamanto mutane da yawa a cikin fatin nashi ma sun ce ko ya tsaya su ma za su tsaya sai abin ya zamanto yayi nazari da kanshi ce da a sha kumya gwanda na ɗauki wannan abu da an je a ce sai na yi takara da mutane a cikin fatin na tukwana sai na yi takara kuma in aka yi takara ma cikin fatin ban tabbata ba zan ce a ce ni so ni shugaba na yi takara da mutane sun kada ni gwanda mm, rikka kare daraja na kar in yi wannan zaben sai shi shugaba Holland kin yace ba zan yi zabe ba tunda abin ya zama ya haka yanzu wane ne zai tsaya kowa ke tsayawa a jami'ar su yanzu nan eh, eh, malam Benoit Hamon shine zai zai zai zai tsaya akan socialist social socialist party socialist na nan kasar Faransa eh. don saboda da aka je a cikin party socialist shi ya ba tsohon prime minister Malia Vascaye kenan yanzu shine yake campaign a sunan party socialist malam Benoit Hamon to can an kwanakin da suka gabata da aka fara taso da wannan batu na ji tsohon eh, shugaban kasa Nicolas Sarkozy ya yi yunkurin tsaya so ya tsaya takara shi ko me faru eh. ya noke za ka yi za aka je hukuru a cikin fatin nashi sai ya zama shi ya zama shi ya zama uku kamar yadda na da farko ka san eh, fati fati manyan fati sai suka ce to tunda ba mutum guda ba yake so ya yi takara a sunan mu za mu raba gardama to sai su le republican suka tashi raba gardama tsakanin wanda suke so su su zama fati shi shugaba tsohon shugaba Sarkozy ya yi takara amma sai ya zo na shi uku ne eh, sai yanzu ya zamanto to eh, shi Francois shi shine ya ci nasara kuma shi zai zai yi takara a sunan da republican party na shugaba sarkozy kin da yake kasan bayan kayan nan da ya sha ya ce shi yayi yi ritaya gaban nan shi ba zai shiga harkokin siyasa ba zai tafi ya harkokin kanshi gaban nan to eh. amma shi francois fillon yana da ana cewa yana da matsala game da wannan batun tsayawa takara musamman game da zargin shi da ake cewa ya yi amfani da kuɗi kuɗin gwamnati wurin biya ma iyalansa bukatu ya kake kallon takarar shi a wannan fafatawa eh, wannan takarar za ta mushi wuya da yake yanzu haka ba a san ko yana iya gobe ya yi takara ba ya ranar yau da muke magana ma mutane da yawa sun jaye mushi goyon baya kamar 'yan majalisa wajen sattin suka wuto suka kiraye shi kar ya yi takarar a sunan su. idan ya yi takara za su sha kaye da yake in ya tafi eh, garin ruwa ma ya yi kamfen mutane da suna hutuwa suna cewa do kuɗin da ka sata wane ne kai ba mutumin gaskiya ba bane bai kamata ba ka zama ƙasar Faransa yin kamfen ya zama mishi wahala e ni ina tsammani a yanda take tahiya wannan eh, ban yi tsammani ba shi zai iya takara saboda abubuwan suna kowane rana abubuwan suna kara lalace mushi. To ita mare Le Pen ita ma da farko ta ɗauko kamar za ta yi tasiri amma kuma na har ana zanga-zanga ita ma a kanta ita kuma me zaka ce muna game da ita? Eh Marine Le Pen ita eh, an zarge ta da wani eh, wasu abubuwa da ta yi da yake kasan Marine Le Pen ita 'yan majalisa ne ta tare da Turai. To, a can tare da Turai an zarge ta da ita ma kamar ta ɗauki kuɗin ta biya mutanen da ba su zo suka yi aiki ba suka ma da Turai aiki ba. To, tana tana lalle tana wannan akwai wannan halgaban eh, game da ita. Amma ita Marine Le Pen inda ya zamanto mata daban da Olam da yake kasan ƙarshen ra'ayi gare ta. Mm. mutanen da suke tare da ita kaman eh, komi ya faru ma suna tare da ita mai tsammani za su sake ra'ayi ba mutanen da suke tare da ita kaman irin mutum da ya rantse maka ne yana tare da kai komi ya same kamar yana tare da kai saboda wannan suna da gurin jini nan saboda wasu abubuwa da take hutowa tana faɗi kaman kan baki kaman kan eh, faransa ya kamata ta huta daga cikin tare turai kaman kan eh, inda ra'ayin musulmi rayuwar musulmi a nan kasar faransa sai bata wani horin jini da yake to ko mi ya same ta ma ko ko zargen shari'a ta mata ma wannan horin jini tana iya samun mutanen da za su goya mata baya ita nike tsammani da ya zama mata darura kamar in aka je eh, karo na biyu eh, da mutane da yawa suna ta eh, gwanda mu taru mu hana ta ko 'yan socialist ko 'yan republican suna iya gama baki saboda hana ta don saboda wannan ra'ayin nata da yake karshen ra'ayi ne mutane da yawa suna iya mata amma takara na farko wannan inda aka yi yanzu ta hikuwa farin jini a nan kasar faransa cikin mutane shida da suka wuta suka yi takara yanzu ita ce wanda farin jini ta yake gaba nan a nan wannan takara to emmanuel macron me zaka ce muna game da shi shi kuma eh, eh emmanuel macron shi eh, kasan tsohon minista ne na na Mala françois na na françois eh, eh. na françois hollande tsohon minista ministan shi ne kuma ya zama ya yi aiki a ofis shi to mutane wanda farin jini shi eh, kasan da yake shekarar shi talatin da bakwai zuwa talatin da takwas wannan da yake yaro ne sabukan mutane suna ganin shi kamar sabon jini da yake mutum da yawa nan sun mutane da yawa sun yi sun huto sun yi rawa an ga rawar su da biya bukata ba sai mutane suke tsammani kamar wannan sabon jinin in ya huto ko zai wani abu daban da wanda su tsammani suka yi shi shekaru ba su ba eh wannan wannan ya bashi farin jini kuma na biyu abin da ya bashi farin jini da yake shi ya ce ni ba ni tare da republican ni ba ni tare da socialist ni ba ni tare da kowa ina tare da yan faransa ko na ina ne ma shi ma wannan ma ya dan kashi ya dan bashi farin jini amma shi abin da zai abin guda da yake zai abin zai kawo falgaba eh. saboda kun shi ba shi da yake shi ba shi da fati yanzu haka in ya zama shugaba ma da wata majalisa zai yi iko gobe mutane da yawa suna zargin shi kan haka kuma ana zargin shi da kamar mutum ne mai saka ra'ayi kamar in ya zo nan sai ya abin da kuke so kuma in ya can sai ya abin da kuke so kuma ko abin da bane to wannan ma shi fa ana mishi wannan zargi. Mm. to abu ne ne ka iya kawo mashi cikas kenan. kuma babban kin da zai kawo mushi ma mm. da yake shi ba shi da yan majalisa da suke tare da shi ko ya ci iko ba a san tare da wa zai yi mulki ba mm. kaga in ya ci iko kuma <laughs> majalisa ta zamanto majalisa ce mai ra'ayi daban da shi to zuwa mulkin nashi ya kawo ya kawo kuskure kana ya kawo cikas to shi eh, melashon kai eh, zalik melashon to eh, shi kaman kaman da yake kasan eh, mutane eh, talaka sun sha wahala wannan shekarun nan da suka wuce wannan karancin kuɗi da karancin aiki da wasu abubuwa da aka yi kwanan nan a nan kasar faransa da yake arzikin faransa ya ɗan ja baya shi jean melanson yana gwada kanshi kamar shine wanda yake tare da wanda ba su da komi yana ya yi alkawari idan ya ci mulki zai zai kara albashin mutane wanda ba su da komi kamar kuma ɗaukan zuwa lakwal zai ɗaukan jirgin ƙasa su wasu abubuwa transport zai da shi kyauta abu da yawa yake ya hutu ya hudi sai mutane suna suna a hudin mutu a da ake gani shi kamar mutum ne mai kwaɗin abin da zai iya eh, birge mutane ƙasa ƙasa mutane ƙasa ƙasa ke iya hutowa ya kwaɗi abin da zai birge su amma gobe in ya ci iko alkawalin da ya ɗaukan nan ba zai iya cika ce ba saboda ya ɗauki alkawali da yawa da ya yi shi. suna ganin ba zai iya cikawa ba. Eh, ba zai iya cikawa ba saboda wasu abubuwa da yake waɗi. ba za su yi ba. bai hutu ya waɗi ba yadda zai iya samo kuɗi inda zai zai aiwatar da su. alkawalin da ya ɗauka. to ba shi da kulan ayyafa na kaman shi baya haska haskakawa a cikin wannan takarar me za ka ce muna game da shi dupont um, an yankin nan eh, so da shi tare da republican yake le republican cikin partin yake sai ya huto ya ce a yanzu shi eh, kamar su le republican sun bar hanya zai eh, ya huto ya faɗi yana kusa tsakanin shi ana iya cewa yana tsakanin marin le mai karshe shara'ayi yana tsakanin le republican yana tsaka su ne ake iya cewa saboda shi da marin le wasu abubuwa kan wurin addinin musulunci a nan kasar faransa hmm. kuma kan yaƙi da mutane wanda suke suke cewa suna wasu abubuwa a sunan jihad haka kuma kan tarɗan baƙi haka shi da marin le duka ra'ayin su kamar ya zo guda ra'ayinsu kama ya zo guda mutum ne wanda yake ta a faransa yanzu um, darajar kwamin jinin ta karhinta a duniya ya dan rage ya kamata ta dawo kan karhinta na da eh, to kamar irin haka ne shi eh, abubuwan da yake fitowa yana kalame kansu to da karshe abba eh, wani bayani za ka yi mana game da zaben 'yan majalisa su kuma su kuma ya ake zaben su rana guda ake zaben su da zaben shugaban kasa ko ko su nasu daban ake yi a nasu daban ne majalisa da ba ke zaɓenta eh, majalisa shekara yan majalisa su ma shekara biyar ne eh, amma daban ake zaɓen shi wace zaɓen su bayan zaɓe wannan wannan shekara bayan kare zaɓe hmm. wata guda bayan kare zaɓen shugaba za a yi zaɓen yan eh, majalisa majalisa ma kaman party party ne kowane kaman kaman na zaɓen shugaba kowane party party ne suke fitowa sai party ya baka ya ce ka yi takara a sunan shi nan ma sai ana kokowa da yawa ka san mutum da yawa suna so hmm. su yi takara kuma kuma sai an yi girgiza sai an yi wasu an ah, tankaɗe da an yi abubuwa da mm. sannan ah, eh, eh, amma bana abin da zai zai ya kamata a lissafa manyan ah, manyan dan majalisa da yawa sun fito ne sun ce su ba za su koma takara ba mutane da yawa da yake sun shekarun su ya dan yi nisa sun fito sun ce ba za su shiga fage ba saboda matasa su samu su yi abin nan wannan shi ma nike tsammani ya kamata a gida a turare shi a gane da yake yake in lokaci ya zo sai a ba wasu hannu su ma su gwada abin nan. Mm. Eh, wato su a zaben majalisa baya da adadi shi kamar na shugaban kasa. Kana iya ah, zaben majalisa ah, dan majalisa akwai majalisa mutane da suka yi shekara talatin arba'in majalisa ba ta da abin nan ba kamar shugaba ba ne hmm. eh, ba kamar shugaba ba ne in ka kaman kamar yadda na hudi in ka gane kaman kayi lokacinka ya hmm. kamata ka ba wani lokaci ka wasa takara amma nan su ka san majalisa kamar in kai dan majalisa ne ka tafi ka zama minista in kuma ka kuta daga gwamnati kana iya dawowa ka samu eh, wajen ka na dan majalisa in dai a cikin eh, tun da dan majalisa a shekara biyar ake zaben dan majalisa in ba mutuwa ya ba kenan a cikin shekara biyar kin nan ko minista ya zama yana dawo ya zama dan majalisa shi zaben nan mu kalle shi da kyau to masu are a ranar ashirin da uku ga watan nan ne za a gudanar da wannan zaben wannan masana harkokin demokradiyyar kasan suka ce ba tantama sai an yi zagaye na biyu eh, to ko dai me kenan a biyo mu a cikin shirin zaɓe ko naɗi za mu ci gaba da kawo muku da aka toya a wannan zabe yanzu a madadin takwaran aiki na abba sadiq da ke zaune a ƙasar faransa da Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim ya ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Ganin yadda zaman lafiya sannu a hankali ya so mu dawo wa shirin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya daidaita. Yanzu hakan gwamnatin jihar Yobe ɗaya daga cikin jihohin da rikicin Boko Haram din ya shafa su gudanar da wani taron masu ruwa da saki a jihar. Da ta ɗauki matsaya ga game da samar da agaji da waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita da kuma sake farfado da garuruwan da kayan kungiyar Boko Haram din suka lalata bayan kwato su da rundunar sojan Najeriya ta yi. Wannan dai shine batutuwan da aka sa gaba a wajen wannan taro inda kuma masana da hukumomi hukumomin agaji suka gabatar da kasidu daban-daban game da irin matsalolin da ake fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi don warware irin wannan matsalar tun a lokacin da yake bude wannan taro dai gwamnan jihar yobin alhaji ibrahim gaidam ya ce ko da shike a yanzu hakan an ci karfin 'ya'yan kungiyar boko haram din amma yanzu abin da sa a gaba shine batun sake zugunar da mutanen da rikicin boko haram din ya daidaita. State government, as you are aware, has since embarked on rehabilitating and assisting the internally displaced persons, most of whom have returned to their original settlements. ya ce kamar yadda kuka sani gwamnatin jihar yobe ta riga da ta soma aikin gyaran garuruwan da yayan kungiyar boko haram din suka lalata da ma tallafa waɗanda wannan ibtila'i ya shafa wanda mafi yawan su yanzu hakan sun koma garuruwansu na asali at present the state has less than 2000 idps in the official camp at pompomari and even those are planning to leave to their original habitats ya ce a yanzu hakan jihar tana da 'yan gudun hijira kasa da dubu biyu ne kawai da suke sansanin 'yan gudun hijira da muka san da zaman su da ake kira fomfomare kuma a yanzu hakan wasan su mana na shirin komawa garuruwan su na asali ne. I wish to state that the task of reconstruction is however even more challenging and difficult gwamna gaidam ya ce batun aikin gine-gine abu ne mai wahalan gaske saboda mafi yawan gidajen waɗannan mutanen abin ya shafa don haka dole ne mu sake datsa dantse don tabbatar da cewa mun sake gina garuruwan da yayan kungiyar boko haram din suka lalata gwamna ibrahim gaidam ya kuma mika godiyarsa ga shugaba muhammadu buhari da ma babban hafsan sojan ƙasar na najeriya game da sake kwato waɗannan garuruwa da yayan kungiyar boko haram din suka mamaye a baya alhaji tijjani dai shine mataimakin shugaban kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa sake tsugunar da waɗanda wannan ibtila'i ya shafa za taimaka da tallafi na hanyoyi da yawa na gyare-gyaren makarantunsu kayan masarufi wanda za su ci daga nan zuwa wani lokaci har su koma gona da kayan gona da za mu ba su da kuma kaya da za a ba su je wanda za su tallafa a kansu na muhalli na da za su gyara sai dai sakataren ƙungiyar makiyaya na ƙasa na miyanci allah wato alhaji baba usman ganjarma ya ce wannan taro wata dama ne ta samu gare su da su bayyana irin matsalolin da suke fuskanta to ko wani irin hali ne makiyayan na suka faɗa game da wannan rikicin hali da mutanen mu makiyaya suke cike musamman a nan shihar arewa maso gabas wato hali ne na kakanikan yi don sanin kowa ne a wannan rikici da ya samu wannan bangare na ƙasa kusan su fulani makiyaya a daji su suka fi kowa shan wahala da asara amma kuma babu wanda hankalinsa ya kai kan wani al'amari don a bi kadunsu wannan kuma mun tabbatar a dalilin shine su ba mazauna guri guda bane mutane ne wanda suke yawo nan da can don neman ruwa da ciyawa da wa dabbobinsu su ba sa cikin idps ba sa cikin wani tsari na gwamnati sun yi asarar dukiyansu da rayukansu haka an watse an tafi shi yasa dukkan inda muka samu dama muke jawo hankalin gwamnati shi ma dai shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ta kasa alhaji muhammad sani sidi ya ce abin al'umman jihar yobe da ma najeriya da gaba ɗaya ba su manta ba shine batun ilimi da kuma kisan waɗannan ɗalibai da aka yi na yadin buni the attack on our educational institutions and the killing of our children by the insurgents, especially in Federal Government College, Bunyadi, and other colleges, ya ce abin da za mu yi anan na tabbatar da daurewan zaman lafiya shine na sake haska batun ilimi ga 'ya'yanmu na su ne manyan gobe za su tafiyar da harkokin ƙasar nan. rekindle the of knowledge, give our children quality education and Alhaji Musa Idi Jidawade shine babban sakataren hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe, wanda kuma na tambaye su ko menene takamaiman suke so su cimma game da wannan taron. To plan guda ɗaya, wato kudiri na gaba daya ta fannin ruwa ne fannin hanya ne fanya duk wannan ne kasance akwai kuduri wanda gwamnati ta aiki da koma wa wanda ya zo ya taimaka saboda a samu a cimma burin da ya kamata akwai wannan baturen ka eh, na wanda kusan ana maganar yobe ana magana kullum sai an tabo shi wasu lokacin da aka rasa ɗalibai da dama a wannan jiha na yobe sai kamar akwai wannan batu a cikin irin tsare-tsaren da kuke so ku gabatar eh, musamman taimakawa ko kuma sake gina wannan makaranta don a ci gaba da karatu a ciki mm, yana ciki babban dan akwai fannin ilimi wanda za a zauna duba duk wani al'amura wayan goya ne aka lalata ya za a gyara su wanda matakai ta ɗauka musamman harkar tsaro a makarantu yana daga cikin abin da za a yi magana sosai a ciki a fito da kudiri a kansa. kuma dauda muhammad shi shine sakataren haɗakar fararen hula ta jihar yobe bayanin da muke shine kamar yadda ka gani yau an taru domin a samar da matsaya guda wajen yadda za a tallafa wa su wato 'yan gudun hijira da kuma ayyukan da ya shafe su gaba ɗaya jihar yobe to amma akasari duk da dai kowa a jihar yobe dan gudun hijira ne kuma dukanmu. a lokaci ɗaya zuwa dai wani lokaci haka duka mun zama yan gudun hijira ma magana da muke shi ne ya kamata a ce akwai su wa'innan mutane yanzu wanda currently suna cikin gudun hijira a ce suna wannan wajen mu ka san kullun kungiyoyin fararen hula muna so mu ga talaka na ƙasa shi aka jawo jikin gwamnati domin a samu bayanan da ake so kuma a san me damuwarsa saboda kamar yadda na faɗa idan duk mitin din da zamu yi a nan da tattauna idan ba su muka nemo daga ƙasa wanda asali abin yake shafan su ba su muka tambaya muka je to don za mu zauna karkashin acm e, za mu ci gaba da yi ne muna tafka da warwara jihar yobe yana da kananan hukumomi goma sha bakwai ne wanda kuma aka samu hararin yayin kungiyar boko haram a kananan hukumomi goma sha biyar yayin da kananan hukumomin gujiba da gulani suka fada hannun yayin kungiyar boko haram din baki daya kafin daga bisani dan sojan najeriya ta sake kwatowa haruna dauda biyu muryar amurka daga damaturu jihar yobin najeriya karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kada dai ku shigala waɗannan shirye-shirye na zo muku ne daga muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. like it's no point hoping at all. Baby, baby. To ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.